wanda ya daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatul ashrar na ashekul allama wahidu abdulsalam bali allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi muna ƙarƙashin al'adillatu ala wujudi sihiri dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyan nan da kuma bayanan da malamin yake don ya gamsar da kai game da rigingimun da makaryata masu karyata wannan aƙida suka saka a kan matsalar wannan shine abin da ake so ka fahimta raddin da kaga ana yi wa mu'tazilawa a ƙarƙashin wannan faslin ba a ne musu raddi ba ne kai tsaye amma ana raddin maganganun da za su iya zama sun ɗarsasu a zuciyarka mai yiwuwa kai su ƙoƙarin ɓatar da kai shine ake ƙoƙarin kankare maka wannan tsatsar amma su kam sun riga sun ɓata, ɓatar da suka yi sun bata akan basira ne ko akan jahilci da wahala ne mutum na kan aƙidar mu'tazilanci yi zurfi a ciki ya dawo sai dai waɗanda Allah ya wa gamdakatar irin su al Isma'il Abul Hasan al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malamin ya zubo mana dalilai daga cikin alkur'ani waɗanda ke tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi a duniyan nan cewa akwai sihiri ba cewa ake daidai ba ne tafi kai aka ce akwai saboda su sun ce ƙarya ne babu kamar yadda aka samu wasu masu bankaura a nan ƙasa suke cewa ƙarya ne babu maita a'a ƙarya suke akwai maita amma maita kafirci ce ke abin da ake so ka gane in kuka ce babu maita ga maye an gani ya yi aikin maita a aikace an gani an tirsasa shi ya saki wanda ya kama a aikace an gani to sai ka ce babu sai a ce ƙarya kake akwai amma kafirci ne shikenan ya kamata ka gane wannan kamar mutum ne ya ce babu ruwan sama sai a ce a akwai ruwan sama dan gashi an gani ruwan sama ya sauka shuka ta fito ruwan sama ya yi kaza ruwan kaza kaza ina fatan mun gane wannan bayan da malam ya kawo waɗannan sai kuma ya kawo dalilai daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo mana hadisin farko a ƙarƙashin wannan matsala hadisin da ainihin aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sihiri to su mu'tazila akan wannan hadisin ne ma suka fi samun kalewa suka fi samun makalewa inda suka yi ta zubo shubuhohin su suna cewa yanzu nan a ce an yi wa manzon Allah sihiri ai wannan maganan ma za ta sa nan gaba kenan a daina karban zantuka ko wasu daga cikin zantukan da ake karbowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine muka ji duk malam ya kwaso daga manyan malamai irin su al-imam al-maziri al-sheikh abul jakni al-yusufi duk ya ɗibo zantuka daga gare su yana yi waɗannan mu'tazilawa raddi ɗaya bayan ɗaya da dalilai ainihin wato na hankali domin su mu'tazila sun ɓata ɓatan da suka yi shine su sun ginu ne akan ilmul kalam wanda ilmul kalam shi kuma ya ginu ne akan ilmin falsafa wanda shi ko ilmin falsafa ilimi ne dama daga falasifa ma'ana ilimin hikima ka kirkiro magana sai a tambaye ka dalili sai kai ta kara kanka ta hikima ta dabarbaru shi yasa ake cewa falasifa ko falsafa to wannan ilimi ne wanda ya tsiraitu daga Alƙur'ani da hadisi domin ilimi ne wanda ya samo asali daga maguzawan ƙasar girka waɗanda su waɗannan zunzurutun maguzawa ne duk wani annabi da Allah ya aiko ba ruwansu da shi ba annabi Isa ba Musa ba ba Haruna ba ba annabi Muhammad ba su duk annabi ba ma sa bincike game da annabawa balle su gane shin akwai shirya tare da annabawa ko babu domin su suna ganin sun samu ilimi ilimi wanda ya gamsar da su daga su tafi neman duk wani abu a hannun wani wannan sai ya taimaka musu wajen hallaka shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani ya yi musu littafi guda ya raddi akan ainihin aqidar su jumlatan wa tafsila ya sa mishi kitabu safadiyya kitabu safadiya a doktor shekul allama salim ya yi ta hakikin littafin a cikin mujalladi biyu sannan akan aƙidarsu ta ƙaryata annabta da annabawa ibn taymiya ya sake musu raddi ya sa wa littafin kitabun nubuwat ya fata fata da su ɗaya bayan ɗaya don su sun ce annabta karya ce ƙarfin zuciya ne kawai da ƙarfin rai da iya ƙirƙirar ƙarya shine annabta haka suka fasara annabta su sun ce in kana da ƙarfin zuciya kawai taurin rai ka iya ƙarya kai ferere ka shafa idan ka toka shikenan sai ka ce kai annabi ne ibnu taymiya bai kyale su ba sai da ya musu raddi to waɗannan malamai da suka zo suka kawo rikici a cikin musulunci su mu'tazilawa to asali sun kwaso nasu burbushin ilimin ne daga waɗancan to da suka kwaso sai suka san ba za a karba ba yaushe zaka zo ka ce asalin malamin ka ba ma guje ne ya karantar da kai karatun da baka karantar da musulunci za a yadda to sai suka ɗan yi wa abin kwaskwarima sai suka sa mishi ilmul kalami saboda ana cewa alkalamu alal kudra alkalamu alal hayati alkalamu alal kaza ilimi ne da ke magana akan kudrar Allah rayuwa Allah kaza kaza to shine sai suka sa mishi ilmul kalam to baka raba reshe da asali baka raba reshe da asali tun da shi ilimin falsafa ya samo asali ne daga rashin kafa hujja da Qur'ani ko hadisi domin su masu wancan ilimin kafirai ne maguza ba su yarda da Allah ba su yarda da manzannin Allah ba don haka ba za ka ji sun ce Allah ya ce annabi ya ce ba to su kuma waɗannan da suka je suka aro wannan ilimin daga gare su sai suka samu kansu a kunci in suka zo suka ce za su ce Allah ya ce annabi ya ce to sai zama sun sauka daga wancan tafarkin da suke akai kenan in kuma suka zo su ce aristo ya ce aflatun ya ce za a ce a'a waye aristo aristo wani ba maguje ne na ƙasar girka aflatun waye wani ba maguje ne na ƙasar girka waye zai da maganganun su to shikenan sai su koma su sai su nazarin waɗancan ra'ayoyi na su aristote na su ainihin Aflatun sai su juya ra'ayoyin sai su zama nasu da kansu sai su zo ana rikici da su a musulunci sai su rinka kare abin da suke jawowa akan ainihin wannan matsaloli da irin waɗannan hujjoji na hankali ai da kaza ne ai da kaza ne kamar yanzu wancan hadisin sai su ce in aka ce ai an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sihiri ai wannan zai lazimta na ƙasa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to in ko ne lazimta na ƙasa ga annabi wannan ya lazimtar da a ikarban wani abu da yake kawowa kenan in ku ha aka ƙaryata wani abu da yake kawowa wannan ya lazimtar da kafirci kenan to kun ga laukaniyat in kaza to kaza in kaza to kaza ba ruwansu da hadisin ya inganta a ilmance don ba ruwansu da ilimin hadisi ba ruwansu wannan hadisin ainihin ya inganta a ainihin ka'idojin ilimi na malamai su ba wannan ka'idar ba su makwarfatarsu daban da sauran makwarfatan malaman duniya shi yasa malaman mu'tazilawa suka ɓata. mai littafin bad'ul amali al-imamu abul hasan ya yi ta yi musu raddodi da dama akan ainihin aƙidojinsu don dama jimillar littafin ya rubuta shi ne na waƙe don yin raddojin aƙidojinsu ɗai da kuma dunkulallun aƙidojinsu to a taƙaice dai abin da muke nuna maka shi ne duk mutumin da ka ji ya ce ƙarya ne babu sihiri a duniyan nan to ko dai zunzurutun jahili ne to babu alheri tare da shi ko kuma yana magana ne a cikin ilimi wannan ba mu'tazale ne ya bayyana mu'tazilancin shi karara cewa shi ba mu'tazale ne ko ya boye to lallai ya tabbatar da cewa wannan aqida ta ainihin mu'tazilanci ce ya marmaza ya dawo ya tuba ya barta domin wannan aqidar tana musun alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma ijma'in al'ummar musulunci a ƙarƙashin haka yana daga cikin kuskure mafi girma da ainihin wato aka samu wasu masu da'awar wai su malamai ne na ahli sunna musamman abin kunya a Najeriya nan tamu suka fito suna ƙaryata matsalan nan tare da cewa matsalar su ta haɗu da zunzurutun jahilci da ƙungiyanci da son zuciya da kuma sanin eh, rashin sanin darajar addinin musulunci rashin sanin mutuncin darajar addinin musulunci domin baka san mutuncin addinin musulunci ba ne zai kai ka yi magana a cikin abin da baka sani ba ina hukuncin ka zaka ce ko da ban sani ba amma kafirci ne jahilci ya haifi ilimi wannan rashin sanin mutuncin abin da kake magana a kai ne domin yanzu da za a aje sarkin garinku ko mai anguwar anguwarku ko shugaban ƙasarku a gabanka a ce ka miƙe kai mana tarihin yallaɓai gashi in baka sani ba zaka ce ko da dai ban sani ba amma an haife shi a 1950 ya yi makaranta a wuri kaza ya yi makaranta a wuri kaza za ka iya haka tsakaninka da Allah ga yalla bai da kunnuwar rawani shi da carbi a hannu zai yiwu saboda kana ganin mutuncin shi kana jin tsoron shi amma addinin musulunci sai ka ce ko da baka sani ba amma ka zani Allah zai kama ka wutar jahannama tana nan tana jiran ka Allah ya shiryar da mu to shine malam ya ci gaba da jero mana ainihin dalilai daya bayan daya daga cikin ainihin wannan littafi amma in Allah so yanzu za mu faɗa dalili na biyu wanda yake jeran giyar hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai ta kawo mana waɗanda suke tabbatar da cewa babu shakka dangane da cewa sihiri ɗin nan gaskiya akwai shi tabbataccen abu ne a duniyan nan babu makawa dangane da ainihin kasancewar akwai sihiri a duniyan nan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu malamin ya ce A sani dalili na biyu daga cikin dalilan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sahabi abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ijtanibu sab'al mubiqat jama'a ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakar da duk wanda ya afka su abubuwa ne guda bakwai wanda duk ya afka su to za su hallakar da shi yanzu wannan a cikin ilimi na usulul fiqhi shine mafhumul adad mafhumul adad in sun so ce zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu abubuwan da ake nema da kanisance su ya kai musulmi sun fi ƙarfin bakwai sun fi ƙarfin saba'in amma a nan an lissafa maka waɗannan bakwai ne don a ƙarfafi suna cikin waɗancan masu yawa ba don a nuna maka iya abubuwan da ake neman da ka bi ba kenan iya abubuwan da ake neman ka nisanta ba su kenan ba sai dai ana nuna maka waɗannan daga cikin waɗancan manya-manyan to waɗannan jiggan manya ne a wajen lalle ka nisance su qalu ya rasulullahi sahabbai suka ce ya manzon Allah wa ma hunna waɗannan abubuwa ne guda bakwai waɗanda ya wajaba mu nisance su waɗanda in mun afka su za su hallakar da mu ƙwala annabi ya ce ashirku billahi shirka ka haɗa Allah da wani ko da wani abu wannan abu ya fi komai girma a wurin Allah maɗaukacin sarki to ku nisance shi wanda duk ya afka shirka ya tabbatar da cewa shirka za ta hallakar da shi kai musulmi da kake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan magana da kake faɗi ana neman ka da ka tabbatar da cewa Allah ba shi da abokin tarayya a wurare uku idan ka tabbatar da Allah ɗaya ne a wurare uku to shi kenan duk inda ake neman ka da tauhidi ma ka tabbatar kenan mun fahimci wannan da kyau idan ka tabbatar cewa duk aikin da Allah ya yi to shi kadai yai babu haɗin gwiwa ba gudunmawa ba taimako ba karo karo Allah duk abin da yake nashi ne shi ya aikata shi kaɗai ya yi shi ka tabbatarwa da Allah haka tauhidin rububiyya kenan ka tabbata Allah shine rabbu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai a wajen halittar nan shi kadai yayi wannan abu ba gudunmawar ko mala'ika jibril ko mika'il ko wasu mala'iku Allah shi kadai yayi ka tabbatar da wannan ayyukan da Allah yayi sannan ka tabbatar da in har ka yadda da waccan magana komai Allah ne ya yi shi shi kadai to kai kuma duk sanda ka zo za ka yi aikin da Allah ya sa ka shine ibada to ka yi wa Allah shi kadai kar ka haɗa Allah da wani tunda shi kadai ya halitta Allahu khaliqu kulli shay'in shi kadai ya halitta to ka bauta mishi shi kadai kar ka haɗa shi da komai wannan shi kira tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya sannan ka san Allah yana da wasu siffofi Allah yana da wasu sunaye waɗannan siffofi da sunaye shi kaɗai ya kaɗaitu da irinsu shi kaɗai ya kaɗaitu da irin ma'anar da suka ɗauke da shi ko da ka ji wani suna daga cikin sunayen Allah ya dace da sunan wani to ka ɗauka ma'anar ba iri ɗaya ba ce domin kai kana da hannu agogonka ma yana da hannu da hannunka da hannun agogonka irinsu ɗaya to saboda haka ko da ka ji an ce Allah na da hannu kar ka ɗauka hannun Allah irin naka ne tunda iku iku halittu ma hannayenku ba iri ɗaya bane hannunka da hannun agogonka da kai da agogonka duk halitta ne amma ba iri ɗaya bane balle tsakanin kai halitta da shi Allah mahalicci ka tabbatar hannun ba iri ɗaya bane don haka ko da sunan yayi ɗaya ma'anar ka tabbatar ba iri ɗaya bace kar ka ji an ce Allah al-Azizu kaje kuma a cikin Qur'ani ana ba da labarin wani sarki ko wani minista ana cewa qalat imra'atul azizi matar al'azizi kar ka ɗauka wannan al'azizu na misra irin al'azizu ne wanda ya aiko mala'ika jibril zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan ya yi ɗaya amma ma'anar izza ba iri ɗaya ba ce mun fahimci wannan da kyau ko in aka samu tabbatar da waɗannan abubuwa gare ka ka tabbatar wa Allah to sai a ce ka tsarkake Allah daga dukkan shirka kenan ta ko ina shirka ba za ta shigo ba domin ku sani duk inda ka ji shirka ta shigo ta ɗayan waɗannan abubuwa uku ne in dai game da tsakanin bawa ne da Allah in ka dawo ɓangare na biyu na kalmar ka ta shahada ita ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wannan kalmar da kake faɗi Muhammadu manzon Allah ne ka tabbatar da cewa tana da ainihin kwakkwaran sharaɗi guda ɗaya shine shi ma Muhammadun Rasulullahi ɗin nan ilaika to wahdahu hula sharika Allah maɗaukakin sarki annabi kaɗai ya aiko zuwa gare ka bai aiko maka annabi Musa ba bai aiko maka annabi Isa ba bai aiko maka annabi Dawuda ba shi yasa duk inda ka ji malam mai zabura halakakke ne dan wuta ne malam mai zabura wai shi da zabura yake wa'azi saboda ya ya ba alqur'ani wai da zabura yake wa'azi to halakakke ne ya bar alqur'ani duk mutumin da ya bar alqur'ani ko me ya dauka yana wa'azi ko me a duniyan nan daga cikin tafan da Allah ya sauka annabawan da bata sunan wannan abu ke yasa yanzu in mutum ya dauko taura yana wa'azi da ita sunan ta bata kusan wannan batar da mutane yake saboda Allah maɗaukakin sarki da ya shiryo waɗannan littattafai a farkon suratu Ali Imrana wa anzala taurata wal injila sai ce min qablu hudan linnasi Allah ya saukar da attaura da injila a da kafin saukar da alqur'ani suke shiryar da mutane a yanzu fa wa anzalal furqana sai saukar da alqur'ani yanzu qur'ani ne ke shiryarwa duk wanda ya dau attaura yanzu yana wa'azi batar da mutane yake duk wanda ya dau injila batar da mutane yake balle ka dauko zabura can tsohon tsohon alkawari ya kamata ka san wannan batacce ne kai batarwa kake dan haka duk wani da aishi malam mai zabura wai da zabura yake wa'azi wannan yana mutuwa wuta zai wuce labudda sai dai in ya dawo ya musulunta don haka mutane su san wannan ba a yi wa wa'azi da komai sai da abin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya bani Alkur'ani ya haɗa min da irin shi shine sunna kenan to su kadai ake wa'azi da su duk abin da kai wa'azi da shi saɓanin wannan to ka bata ka batar sai ka tuba in ba haka ba ka fita daga addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam al-Hakim ya ruwaito ranar da aka yi yakin Khaybara ya ga Sayyidina Umar da fallan takaddar at-Taura Umar na karantawa Umar ya iya yaki da jahilci tun a jahiliya yana karantawa yana karantawa Abubakar Siddiq na tsaye manzon Allah na tsaye sai Abubakar ya ga fuskar manzon Allah tana canzawa ran shi ya ɓaci sai canzawa take tsiga jikin shi tana tashi sayyidina abubakar ya daka umar tsawa yace sakilat ka sawakil duk mai barin duniyan nan ta yi barinka ba ma uwarka Allah ya sa ta duk mai barin duniya ina ma da a ce Allah ya sa ta yi barinka kai baka kalin fuskan manzon Allah ne yana ganin fuskan manzon Allah nan da nan sai ya aje yace na tuba na bi Allah na bi manzon Allah mene manzon Allah ya ce me ya hada ku da attaura me ya kai ku laliban dama da hagu ga alqur'ani na zo muku da shi yace wallahi da annabi Musa yau zai dawo duniyan nan bai halatta ya bi wannan attaurar da aka sauka mishi ba sai dai ya bi ni ke yasa duk duniya ka ce baka bin kowa baka yi laifi ba amma kana cewa baka bin manzon Allah ka zama dan wuta amma duk in ka ce baka bin Imam Malik baka yi laifi ba baka bin Abubakar Siddiq baka yi laifi ba manzon Allah kadai kake bi shikenan ka gyara duk miya ta gyaru amma kana cewa baka bin manzon Allah duk limaman duniya ka bi su wuta baka je ka gane wannan da kyau shi yasa abin alfaharin ka shine ka bi manzon Allah amma mu malikawa mu tijjanawa to sai me dan ka zama ku malikawa me kuka yi ku tijjana me kuka ba abin kuka kara kanku sai hayaniya da bankaura inda gaske ne ku ce mu mabiya rasulullahi kuma aikace a gani ya kamata mutane su san wannan saboda haka manzon Allah da kake cewa sallallahu alaihi wasallam to wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i a wajen biyayya ba wanda ake bi a wannan al'ummar sai shi ba wanda ake bautawa sai Allah haka al'amarin yake karanta littafin sharhin al-aqidatu tahawiyya ta al-imam ibn abul izzi al-hanafi ya kamata jama'an musulmi a san wannan to babban abu mafi muni da ake neman ka nisance shi daga cikin bakwai kenan ashirku billahi hada Allah da wani abu aljani ne boka ne limamin mazhabi ne shugaban kungiya ne shugaban ƙasa ne sarkin garinku dagacin yankinku mai anguwar anguwarku uwarka ubanka matarka ɗanka duk wanda ka sani a duniyan nan bai halatta ka bi shi ba sai dai ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk zaka bi ka bi shi da umarnin Allah da umarnin manzon Allah in ba haka ba ka halaka. haka Allah ya ce Allah wa ati'ur rasula bai ce wa ati'u ulul amri ba sai ce wa ulul amri sai ya hada su da Allah da manzon Allah wato ulul amri shugabanni shugaban ƙungiya ne sarkin gari ne manyan malamai ne ba su da wani umarni da suke sai da umarnin Allah da umarnin manzon Allah dan haka yace Allah wa ati'ur rasula sai ce wa ulul amri minku da manyan ku ma'ana biyayyar manyan ku tana karkashin biyayyar Allah in sun bi Allah sun manzon Allah ku bi su amma da ya ce wa Allah wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri to ya nuna su ma suna da wata gwamnatin biyayya kenan ta kansu ya kamata jama'a su gano wannan don haka shirka jama'a ita ce laifi mafi muni da aka saba ma Allah a sararin samaniya shirka ita ce laifi mafi muni da ake saba wa Allah da ita a nan bayan ƙasa yasa duk wanda ya zo ne maka wa'azi ka bar shirka ka bar kafirci ka bar maguzanci ka bar gurguzanci ka bar duk wani tafarki wanda zai kai ka ga hallaka wallahi wannan mutum makaunacin ka ne matukar kauna wasihiru manzo Allah ya ce ku guji sihiri mahalli shahid kenan kamar yadda zaka zo ka ji manzo Allah ya ce ku guji sihiri ashe wannan yana nuna akwai sihiri a duniya ko domin da ba sihiri a duniya manzo Allah zai ce ku guje shi akwai kamar yanzu ka ce babu sihiri to shirka fa akwai ta akwai ko shi yasa aka ce a guje ta ko to sihiri ma akwai shi yasa aka ce a guje shi shi yasa duk waɗannan da ke musun nan ko dai malamai ne amma jahilci ya hau cikin kwakwalwarsu saboda me saboda kungiyanci ko kuma son zuciya ko kuma zunzurutun jahilai ne wani tun da yake bai taba ganin irin waɗannan hadisan ba shi yasa duk sanda zance ya haɗa ku da mutum sai ka tsaya ka lura da irin shi a wani ma'aunin zaka saka shi a cikin wace kungiyar cikin wani ajin zaka saka shi dan wani jahili ne kar ka ga ana cewa malam malam ajiye kira shi da sunan shi kai ka ajiye shi a mizanin ilimi in ya cancanta malami din to sai a tsaya a yi magana ta ilimi in ba haka ba sai a kira shi zuwa ga ya fahimci addinin musulunci jimillar shi wa qatlun nafsi allati harrama illa bil haqq da kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe sai dai in ran ya cancanta a kashe shi Allah ya haramta a kisan kai amma in Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini akan a kashe wani ko a kashe wancan to shi shikenan anan babu laifi wa aklun riba da cin riba ka ba da bashi ranar biya ta yi alhaji ka yi haƙuri babu hali sai ka ce a'a ko a biya ka kuɗinka yanzu ko kuma za ka kai police station babu hali in ba haka ba an daidaita sai ka ce to madadin dubu ɗaya da za a kawo maka sai dai ranar da aka kawo to a ƙara naira ɗari biyu zama dubu ɗaya da ɗari biyu wannan naira ɗari biyu riba ce ita ce riban nasi'a kenan me yasa ka ƙara musu wai saboda an yi jinkiri ko kuma ribal fadli ka ɗauki hular kanka wane ya ɗauki hular kan shi sai ku yi musanye wannan haramun ne a cikin musulunci don hularka ta iya yiwa ta naira ɗari ce hular kan shi ta iyawa ta ɗari biyar ce ko da ku iku kun yadda Allah bai yadda ba sai dai a san ƙimar wannan naira ɗari kimar wannan naira ɗari biyar to shi kenan sai ku canji sai aiwa wa ɗaya cikon naira ɗari hudu kenan ya zama ciniki aka yi amma kawai ɗauki ta in ɗauki taka kana da rediyo wannan yana da rediyo to wani ɗauki wannan ni kuma ɗauki wannan ai canji addinin musulunci bai yadda ba ko da ku kun yadda da haka ya kamata mutane su gane wannan shi ake kira ribal fadili ribal fadli riba ce mecece dama riba ita ce ƙari an samu wannan ƙari ta fifiko kenan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari manzo Allah yana da dabino wanda dabinon ba mai kyau bane sai ya ga Bilal ya zo da kyakkyawan dabino yace Bilal ina dabinon mu da na sani mara kyau sai yace ai na je na ba da sa'i biyu kamar ka ce tiya biyu namu mara kyau shine aka bani wannan kyakkyawa guda daya manzon Allah yace ce awwa awwa ainar riba ainar riba riba kenan riba kenan ma'ana manzo Allah ko ka yayi mu haram ka kawo mishi ba zai ci ba dan wai shi ka kawo masha Allah masha Allah ba zai ci ba manzo Allah ba haka yake baya cin haramun sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka jama'a su kiyaye wannan hadisi ya zo kyakkyawan hadisi cikin musnadul imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da mutum ya ci riba ko mafi kankancin misalin munin cin riba shine mutum ya je ya zina da uwar shi shi yasa cin riba haramun ci don haka da annabi ya zo hutuba a lokacin aikin hajji hutubar ban kwana sai ce duk wata riba ta jahiliya da aka ci bashi za a kawo da ƙarin kuɗin ruwa yau na tattake ta a ƙarƙashin ƙafata sai ce ribar farko da zan fara takiya ita ce ribar wan ubana Abbas Abbas ɗan kasuwa ne yana bada bashi da riba manzo Allah yake duk bashin da babana din nan ya bayar da ruwa to duk abin da aka yi alƙawarin za a kawo mai na kai na rugurguza shi a kawo mai uwar kuɗin shi kaga dole kowa ya fahimci karatun manzo Allah da gaske ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam na in kima ɗaya ce shikenan babu matsala sai dai kai taka hular ja ce ni kuma tawa fara ce ɗinkin su iri ɗaya darajar zaren su iri ɗaya sirfani iri ɗaya komai iri ɗaya sai dai kala ya canza wannan babu laifi ai canji amma ɗaya ta fi ɗaya daraja ribal fadli ta shigo ciki to an yi magana shine ya halatta ciniki kenan ai sannan wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya yanzu ai kaga zaka fahimci wannan hadisin cikin sauki me wa kai maraya ne wani kanin ubanku ya cinye maka dukiya me wa wani babban wanku ya cinye maka dukiya kai ka san ana cin dukiyar maraya a duniyar nan eh to haka ake so ka yadda akwai sihiri mun fahimci wannan da kyau ko idan matsala da ta haɗo da kuɗi mutane suna fahimtar karatu da wuri mai waƙanin ubanku ya cinye muku yanzu nan da an faɗa e ana cin dukiyar maraya sai ka ci haƙƙun to haƙƙun haka sihiri haƙƙun akwai shi a duniyar nan eh, cin dukiyar maraya haramun ce eh, sai dai ka ci gwargwadon wahalar da kake wa dukiyar an sa ka kana kula da ita amma ba haka ba cin dukiyar maraya haramun ce wattawalli yawmaz zahafi da kuma gudu a ranar yaƙi ranar da aka fara yaƙin musulunci ka kwashe da gudu ka gudu ke nan ka aikata mummunan zunubi annabi ya ce ku guji wannan wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat da kuma yi wa mata katangaggu mu'minai waɗanda ba su ma san abin da ake magana game da su ba a yi musu ƙazafi abin da kai kake magana a kanta ko a kansu ba su ma taɓa jin labarin wannan maganar ma ane a kanta ba amma wai ana can ana cewa ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza menene yasa annabi ya kawo mata a nan saboda an fi wa mata kazafi fiye da maza ka duba kafin a dubi namiji ɗaya a ce ɗan iska an dubi mace biyar an ce yar iska to shi yasa sai annabi ya ta'abiri da qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat wannan ba wai yana nuna banda maza ba a'a ko yana nuna ya halatta kaiwa maza a'a saboda galibi an fi wa mata sai annabi ya ce to ku guji waɗannan abubuwa wannan hadisi gashi a ƙasa malam yace rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da uku sai ce fath ka duba fathul bari tare da sharhin bukhari kenan wa muslimun haka al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na tamanin da uku nawawiyun yace ka duba muslim tare da sharhin al-imam nawawi to ka ji wannan hadisi yanzu wannan hadisi kamar da malam zai fitar maka yana tabbatar da sihiri akwai shi a duniyan nan ko sai ce mufradatul hadis ga kalmomin da suka zo a cikin hadisin wanda yake mai yiwuwa ka ji ba ka saba jin su a larabci ga magari ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya duk larabcin da ake a ƙasar larabawa kowane iri ne kai manzon Allah in ka zo gaban shi zai iya larabci da kai kuma bai da wani malami da ya koya mishi karatu in banda mala'ika jibrilu shi yasa yawan malamai da yawan makarantu ba shi ne ba ka iya karatun kayi makaranta kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma kana zuwa ka ce an ya kulu shikenan ka fa duk malamanka da karatunka ka gama kunyata su shi yasa ba yawan certificate ba ba yawan makaranta ba ba yawan malamai ba ka iya karatun ya zan malamin ka daya manzon Allah malamin shi kwaya daya haka Allah ya ce allamahu shadidul quwa dumirratin ratin fastawa malamin shi kwaya daya amma ga karfi to sai zan duk balarabe in ya zo ya yi larabcin shi sai manzo Allah ya bashi ansa duk wani balarabe in ya zo daga ƙauyen su sahabbai ba su fahimta irin larabcin manzo Allah shi yana fahimta sallallahu alaihi wasallam shi yasa kowane sahabi manzo Allah ya tashi biya mai alqur'ani sai ya dubi lahajar da tafi kusa da shi sai koya mishi wannan an koya mishi kaza zai fahimta sai a koya mai wannan an koya mai kaza zai fahimta yasa in ka kware da larabci kana yawo cikin hadisai ba irin larabci ɗaya bane hadisi yake ɗauke da shi yana ɗauke da larabci iri iri saboda kowane sahabi in ya ga wata matsala in ya tashi bada labari zai bayar da irin lahajar su ne kamar muna zaune ne nan yanzu wani ba Kano ne wani ba zazzagi ne wani ba zamfare ne wani ba sakkwace ne wani ba kabe ne wani kaza ne dan haka in aka je bada labarin ma'ana za ta iya yiwa ta ɗaya amma kowa irin yadda zai bada labari daban da yadda dan uwan shi zai bayar sai dai ma'anar ta zan ɗaya to shine waɗannan kalmomin za a fassara mana yace al-mubiqat al kalmar al-mubiqat daga wabaka ko aubaka hallaka to al-muhlikat abubuwan da ke hallakarwa at-tawalli al-firar wan nukus gudu da kuma ja da baya daga filin daga yawmin zahfi din nan da aka ce sa'atul jihad fi sabilillah lokacin yaƙi wajen tada addinin Allah qazful muhsanat ramyul ramyul mar'ati bizina jefan mace da zina shine qazful muhsanat ka ji ya fassara maka kalmomin da yake gamewa za su yi maka wahala fahimta sai ya ce shahidu to yanzu ina shahidi a cikin hadisin zaka ji in kana karatu ka kawo dalili sai a ce aina shahid ina shahid ko aina mahallu shahid ina ne wurin hujjar a cikin ayar ko a cikin hadisin to shi ne yanzu zai kawo maka a shahid da ke cikin ainihin wannan a hadisi dangane da abin da ya sa ya kawo shi na matsalar sihiri sai ya ce wa shahidu min al annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amarana bijtina bisihri abin da za mu hujja da shi a cikin wannan hadisi shine annabi ya umarce mu da mu nisanci sihiri wa bayyana annahu min al-kaba'iri da annabi ce a nisanci sihiri kuma sai bayyana sihiri na daga cikin manyan alkaba'ai manyan zunubai al waɗanda ke halakar da masu yin su wa hadha yadullu ala anna sihra haqiqatun la khurafa wannan ke nuna mana lallai sihiri gaskiya ne ba ainihin wato ƙarya bane sihiri gaskiya ne akwai shi a duniyar nan ba ƙarya bane kamar da suke cewa ƙarya ne shirme ne ban kaura ne a'a gaskiya ne sihiri akwai shi a duniyar nan ba ƙarya bane ba ainihin khurafa bane to munasaba akan wannan makon da ya gabata mun ɗan fara wani bayani kaɗan sai lokaci ya ƙure mana dangane da masu ƙaryata sihiri muka ce akwai wasu 'yan boko su kuma 'yan boko ba wai karatu ne ya sa su suke ƙaryata ainihin sihiri ba a'a su kuma jahilci ne domin su sun jahilci addinin musulunci ne su bature ya wayan musu da kai don haka duk matsalar da ta shafi rashin lafiya su suna kallanta ne psychologically ba sa kallanta spiritually ba sa kallon cewa za ta iya faruwa ta hanyar asiri ko aljani sai dai kawai suna ganin wani zazzaɓi ne ko wata gajiya ce ko jiri ne ko menene yunwa makamantan haka don haka da ka ce sihiri sai ga mutum yana cewa a'a i don't like to hear those nonsense eh, ƙaryar banza wai shi yayi boko to waɗannan yan boko ya kamata ku gane addinin musulunci ba addinin yan takife bane mai yiwa kai da kai zaman jami'a geography ka karanta tsakaninka da Allah zaka so kana jawabi a cikin ilimin ka na geography ka zo kana bayani akan ilimi na hai'a cewa gobe zafi zai kai celsius kaza a mubi zafi zai kai celsius kaza a maiduguri za a yi ruwan sama a adamawa za a yi ruwan sama a akwa ibom wannan ilimin ba ilimin gaibi ba ne ilimi ne ilimin hisab ne yana karkashin ilimi ne na masu ilimin geography sai ka zo kana bayani akan wannan da ka zo kana bayani akan wannan sai aka samu wani jahili amma a cikin rigan malamai sai zo ya ce kun gan shi yana da'awar ilimin gaibu wai ya ce gobe za a yi zafi a garin mubi ai goben ba ce an gani ba to ba za ka ji ciwo ba saboda Allah za ka ji ciwo domin harkar ba tashi ba ce waɗannan masu ilimin hisabi da suke cewa za a yi zafi celsius kaza zai kai tsanani kaza za a yi ruwan sama gwargwadon kaza za a yi kaza za a yi guguwa a wuri kaza ba ilimin gaibu bane suka shiga a'a karanta muqaddima ta sahihu muslim kitabul imani bugun ƙasa da kaga ana yi bugun ƙasa iri biyu ne akwai bugun ƙasa na irin bokaye za mu zo za mu kwatanta kwatankwacin yadda suke mun je daidai gabar akwai kuma bugun ƙasa na lissafi wannan mathematics ne shi ake kira ilmul hisab wancan ku ana kiran shi ilmun nujum yanzu zaka zo ka ji annabi ya hana ilmun nujum amma ilmul hisab sai aka yi wa annabi tambaya ya manzon Allah a cikin mu akwai wasu mutane da suke zama su zana ƙasa su zana ƙasa sai su ce kaza su ce kaza su ce kaza annabi ya ce an samu wani annabi cikin annabawa ya taɓa yi wanda yayi daga cikin ku ya dace to shi kenan to shin wannan abu yana nuni ga hani ne wasu malamai suka ce yana nuni ne zuwa ga hani domin an ce wanda yayi ya dace to shi kenan sai suka ce to ta yaya za ka ka gane cewa ka dace da irin wannan na annabi ba ka sai suka ce tunda abin a kulle ne to ka bashi shi ya fi zama lafiya sai suka ce a'a ai tun da matsala ce ta lissafi ka haɗa kaza da kaza ya fitar maka da lissafi kaza gashi abin aka ga a aikace ya yiwu kenan gam da katar ya zo ya rage in matsala ta faru sai a ce kuskure ne ka kirga ka lissafa ka lissafa ka ce gobe za a yi ruwan sama a Kaduna sai zan ba a yi ruwan saman ba shi yasa kuka ga yan bokon da suke sun san addinin musulunci waɗanda suke metrologist eh, menene methodologist waɗanda suke bayanin irin wannan yanayin hai'a in suka zo a gidajen talabijin ɗinsu ko gidajen rediyon sai ku ji sun ce insha Allahu gobe za a yi ruwan sama insha Allahu gobe za a yi kaza insha Allahu gobe za a yi kaza amma waɗanda ya zan zunzurutun bokon kaɗai suka tasa a gaba su ne kawai za su ce gobe za a yi kaza gobe za a yi kaza in kana kallon su a CNN in kana kallon su a gidajen talabijin na kafirai da sauransu amma waɗanda suke na musulmi sai su ce insha Allahu don haka kaga wannan ilimi ne na hai'a ilimi ne na hisabi babu laifi a kai to sai ka zo kana bayani kawai sai wani ya zo ya ce ai kai kafiri ne ka faɗa ilimin gaibu to kai a matsayinka na ɗan boko da ka je ka karanta geography don Allah da wanne irin ido za ka kalli wannan jaki ko jahili da wanne za ka kalle shi duka abin dube to haka ku ɗan boko da matsala za ta faru aljani ya shiga jikin mutum sai ku ce ƙarya ne yaushe za a ce wani aljani zai shiga jikin mutum ko kuma matsala ta faru ku ce ƙarya ne yaushe asiri kaza kaza wannan na daga dalilan da suka taimaka wajen irin waɗannan matsalolin da dama sai su same su sai su je su yi ta wahala a ce an je ingila an je america an je an kwanta a asibiti a jidda an je an yi kaza duk ba a samu matsalar ba matsalar tana nan tare da kai qur'ani ne da hadisi saboda ka kafircewa abin ka tafi wurin iyayen gidanka turawa su kuma sun rasa magani akan haka to ƙarshe dai da ta kai ta komo su kansu turawa suka zo suka tsaya suka yi bincike bincike na adalci don kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin shi at-tibb an-nabawi yace dama wasu likitoci sun karyata wasu sun gaskata yace amma waɗanda suka ƙaryata din nan ba komai ba ne a cikin ilimin likitanci waɗannan da suka tsaya suka gaskata a ƙasashen Amerika da ƙasashen Ingila da ƙasashen Pakistan da ƙasashen ainihin Indiya da makamantan sai suka tsaya suka bincike sai suka tabbatar lallai cututtukan da ɗan adam yake fama da su sun kasu kashe uku akwai cutar zuci wannan ita ce za a yi maganinta psychologically ta hanyar ba shi shawarwari mewa wata damuwa ya shiga mewa wani abu ya shiga ya kai shi ga aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza to sai a dubi wacce damuwar ce ya za a a fitar da shi daga cikin ta dan ya daina irin wannan laifi da yake yi wani zai zama a rayuwar shi ba abin da yake sha'awa sai kashe mutane me yasa yake ta kashe mutane kaga wannan cutar zuci ce to sai a duba menene ya kai shi ga haka a yana dan karami ne shekara takwas dan fashi suka shigo gidansu suka kashe uwan shi suka kashe uban shi suka kashe yayyen shi shi kadai ya rayu me yawa da ya taso sai ya fusata to sai a ce wannan a zaunar da shi likitoci waɗanda suke bincike akan ilimin nafsi psychology su tsaya su dubi shawarwari da matakai sai su bashi sai a ga ya fita daga irin wannan wato fusata ya zuciya ce ya kulla kaga wannan kenan akwai cuta ta bangaren gangar jiki wannan ita ce likitoci suke maganinta da izinin Allah likita ya bincika kaza ya bincika kaza a baka magani ko a yi maka allura ko a tsaga ko a feɗe a cire cuta kaza a sa magani ka warke da izinin Allah akwai nau'i na biyu ita ce cutar da take faruwa ta hanyar asiri ko aljani wannan ta fi karfin duk wani likita wanda bai karanci komai a musulunci ba to da suka tsaya suka yi nazari akan haka dan bature shi ba shi da girman kai so yake ya tsaya bincika abubuwa ya gane menene daidai dan bai san a bashi a baya shi yasa kuka ga har yanzu su suke jagorancin al'amura mu duk abin da ya zo kafin ka fahimci abin sai ka ce ƙarya ne da an yi magana sai ka ce kai baka so ka fahimta haka Allah ya ji kan malam bawa mai shinkafa ya ce ya samu wani malami suna zaune sai aka zo ne malamin tambaya ala gafarta malam matsalar nan ta aljanna ya kamata ku nuna bayani sai ce ni ba na son ji da Allah ana son ji bawa mai shinkafa ya ce ce ƙaryarka ce wallahi sai ka so kuma sai ka bincika in ba haka ba sai asirin ka ya tonu kuma har asirin shi nashi ya tonu yau ba a wuce shekara biyu da maganar ba har asirin shi ya tonu yaje ta kwakyara yara suka je suka datse shi kun ga ashe wannan shi ya cuci bakar fata bakar fata akwai wata hikima da Allah ya sa ya bakar fata bakin fata wannan taurin kai na bakin fata shi na daga cikin dalilin da ya sa ya ci baya a duniya duk abin da ya zo mishi bai sani ba sai ki karbi kafin ya tsaya ya fahimci me ke cikin abin hagu ne ko dama sai ya ce baya so dan me wai an zo da wani abu sabanin nashi amma bature in yi magana an ka ce ƙarya ce bai hau masifa ba sai ya samu wuri ya zauna ka kawo dalilan da aka yi magana shi ta zama ƙarya to garin haka in ka ci shi gaskiya sai ya karba yana wucewa gaba ya samu ilimi kenan to amma mu kana faɗan magana aka ce ƙarya ce sai ka ce to to shikenan shikenan to shikenan sai ka wuce wai amma samu zaman lafiya an baka tawo tarzoma a wurin ba kun ga wannan shi yasa sai su turawa suka tsaya sai suka yi nazarin matsalan nan da suka gane gaskiya akwai aljanu gaskiya akwai asiri to mecece hanyar magani to waɗanda suka fi kusa zuwa ga addinin kirista sai suka koma hanyoyi na ainihin fitar da aljanu irin yadda ya zo a cikin bible domin wannan abu yana cike da bible yana cike a cikin bible wurare da dama a cikin bible annabi isa ya yi sahabban annabi isa sun yi shi yasa za ka ga suna ta rubuta littafai fastoci da reverend fathers na kasashen turawa yadda ake casting out demons yadda ake koran aljanu yadda ake lalata asiri a cikin addinin kirista duk waɗannan sun yi sai mun zo gabar da ta dace da wannan duk za a fito da irin waɗannan littafai a haskakawa jama'a insha Allahu ta'ala dan ka sake su mai da kai daskin dari din Najeriya ya zama baka san komai ba kuma ga naɗi sun kawo sun sa maka da alkyabba sun kware ka ya kamata ka san wannan waɗanda kuma suke turawa ne ba su da alaka da addinin kirista wato addinin kiristan bai dame su ba dan ba duka bature ne ya damu da zuwa coci ba wani bature ana hira da shi me yasa kai baka zuwa coci yace no i don't like anybody to disturb my mind ce ni ba ni son wani ya ruda mini kwakwalwata sai kawai wani ya eh, to ba ku ganin ran nan a Uganda wasu fastocin da suka sha kwaya ba sai suka ce duk wani talaka folowa wani mabi ya kawo kuɗin shi ba duniya ta kazance ya kawo kuɗin shi duk suka tattara kuɗin ɗansu da dukiyarsu aka kulle su a coci aka sa suka yi ta waka aka bangara musu fetur suka kone aka ce ku wuce lahira duniya ta lalace mu ma muna nan tafiya su suka gudu da kudin to yanzu wannan ba an yi disturbing din ka ba duka gaba ɗaya da ranka eh to akwai turan da basu damu da wannan ba to su kuma sai suka karkato zuwa ga bincike ƙarshe bincikensu sai kawo su ga addinin musulunci ya zo da maganin wannan matsala to amma su ba su yarda da alkur'ani ba ba su yarda ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai suka ɗibi wasu ayoyi da wasu surori na alkur'ani sai suka zuba su a cikin na'urori na kwamfuta sai su samu ɗaki sai su mai da ɗakin ya zama kawai an mai da shi kan shi ɗakin ya zama wata na'ura mai kwakwalwa wadda kawai koyaushe tana ainihin aiki da rediyoyi ga sunan da speaker kana kamuwa da wannan rashin lafiya hauka ne aljani ya taba ka asiri ne sai su wurga ka a ciki su kulle ka qur'ani sama da ƙasa lasifikoki ne dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa ko ta ina wannan yana karanta yasin wannan yana karanta suratul jinni wannan yana karanta wasafat wannan falaki da nasi ayoyi na alqur'ani da kanka zaka watsake da izinin Allah ka bude ka fito mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to a wancan mako sai na fara mana ishara zuwa ga ainihin wannan littafi the exorcist tradition in Islam na ce ya kamata yan boko su ainihin nemi wannan littafi by Dr. Abu Amina Bilal Phillips wani ainihin malami ne asalin shi mutumin kasar Jamaica ne African Americans din nan irin baƙaƙen fatar America ya musulunta a 1972 ya ainihin tafi jami'ar islamiyya kulliyatu da'awa wa usuluddin ya digirin farko a can ya sake tafiya ainihin jami'a ta riyab ya digiri na biyu sannan kuma ya zo st david's college university of wales united kingdom a ingila kuma ya digirin shi na uku akan ainihin tauhidi don haka ya zama doctorate degree yake da shi wato yana da digiri da digirgir da dingirewa guda uku yake da su akan shi duk akan addinin musulunci da aƙida shi ne ya rubuta wannan littafi ka gan shi gashi duk matsalolin yana tattauna su ɗaya bayan ɗaya shi yasa yan boko su nemi wannan littafi kar ka ga maka tsada dama yan boko sun saba sayan littafin boko dama yana da tsada naira dubu biyar ne yadda ka gan shi gashi bai wuce girman riyadu salihin ko bulugul maram ba eh babu matsala aqida ka kake son ka gyara in ka karyata wannan abin zaka iya tafiya wuta to don Allah abin da zai gyara aqida ka ka dawo cikin hayyacinka a dubu biyar ai yayi arha tsuru su kenan wannan tsuru su kenan yayi arha da yawa da yazo sai ya tattauna magic ya tattauna akan magic asiri kenan ya kawo reality ya tabbatar da abin cewa gaskiya ne sai evidence for the reality of magic ya kawo dalilai waɗanda za su tabbatar da cewa babu shakka asiri gaskiya akwai shi a duniyar nan ya kawo waɗannan galibin surori da ayoyi waɗanda aka kawo mana a cikin wannan littafi sannan kuma evidence against the reality of magic waɗanda kuma suke ƙaryatawa mu'tazila ya zo diye musu raddi ɗaya bayan ɗaya sai da ya shafe wajen shafuffuka guda biyar yana yi musu raddi sannan ya zo ya kawo wata matsala da za mu zo kai relationship between magic and possession ma'ana dangantaka ina bambanci ko dangantaka tsakanin wannan ɗan sihiri ne wannan kuma Allah ya mishi karama me bambancin karama bayan Allah waliyai da ainihin asiri duk ka je ka nemi wannan littafi sai da ya tsaya tattauna matsala akan ainihin dalilan da ke isa a ce aljani na shiga jikin mutum ya ake fitarwa waɗanne matakai ake bi waɗanne matakai ake bi duk sai da ya kawo su gashi da turanci turanci lafiyayye dan bature ne yayi yi ko da kasar hausa jahilci ya zo kasar hausa da an ce bature duk inda aka ce bature sai bahaushe ga kafiri ne bai san shi ma bahaushe da ba ma guje bane daga baya ne aka samu ya dan musulunta khalas har yanzu hausawa nawa ne suke maguzawa ba suna da yawa ba to da an ce bature bahaushe sai ga waya to a to bature to kai ma bahaushe ne ya ba bakureshi aka ce maka ba ko ko ce maka aka yi bakureshi ai ba daraja ba ce bakure shi shine kafirin farko a wannan al'ummar kuma wan uban annabi ne ba ruwan Allah da kabilanci sai ba za ku ji jahilan yan kungiya sai je Muhammad Nasiru Din Albani bature ne au to laifi ne dan ya zama bature mai risala da kake ganin risala ma bature ne ya rubuta ta mai risala bature ne ya rubuta askari bature ne mai ahlari bature ne ya rubuta imamul bukhari bature ne yaranka kai kuma ba bahaushe bane ko ba nufe ko ba gwari ko ba ba ba ruwan Allah da kabilanci ba ruwan Allah da kabilanci ku bari ai wa addinin Allah aiki babu waɗanda suka yi wa addinin musulunci hidima a wajen rubuce rubuce kamar tura su ne mutanen ƙasar Andalus Da kuka je ka gani mai risala Andalus ne Spanish ƙasar Spain me aibu kan haka jahilci ne ya hau mutane kawai to kai nan ba bahaushe ba ne ko cewa aka yi bahaushe shi daga saman bakwai ya faɗo da kalmar shahada a baka Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa yan boko ba daidai ba ne abin da ba ku sani ba kawai wai ku kuna ganin kun samu takaddum haka wani dokta ya faɗi a ƙasar Ghana da ya ga wasu yan boko sun tashi sun yi turanci suna ta surutai da ya gama sai ya ce duk wannan shirman da mun yi ya ce sai kun musulunta za ku rena kanku duk wani wanda yake ji da zafin kanshi yana musulunta sai ka gaya gana gane ashe shi da ma san komai ba a cikin addinin musulunci eh, mun gabatar da laccoci akan wannan matsalar aljanu asiri menene menene a nan 1996 tsakanin watan May June July a 1996 a nan Kongo a biyu wani eh, eh, ya je ainihin abin nan Ingila ya yi karatu mutumin ƙasar Maiduguri ne babarbare ya ga kaset din na bidiyo ya ce wallahi ya rena kanshi shi bai taɓa ɗaukan addinin musulunci yana ɗauke da waɗannan ilimin ba duk wanda ya boko bai san addinin musulunci ba yana ganin shi ya gama sanin ilimi bai san cewa wannan karatun da ya kowane iri kafaratun min kafarati bahurul islam digo ne daga cikin diggai na ilimin musulunci kamar yadda shehu usman yake cewa in kila fiya bi husni zanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji jibrila yace kuna kururuta ni kuna cewa babban malami babban malami yace ni digo guda ne daga cikin digon kumfar babban malami na malam jibril duk karatun da dan boko zai je yayi political science ne yayi sociology ne yayi mathematics ne geography ya karanta ya karanta science ne ya karanta duk hayaniyar da ya karanta musulunci yana nan da ita amma mas'ala ce ta faru mas'alar da ta faru ita ce fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'ul uluma wasu aka samu suka zo daga baya sai suka wulakantar da ilimi in ba haka ba malami guda ɗaya na musulunci a zamun nan da za ka gan shi malami ne na musulunci ya ƙware akan ilimin lissafi ya ƙware akan ilimin kimiyya ya ƙware akan ilimin likitanci ka ɗauki misalin al'imamu fakhruddin razi ka ɗauki misalin al'imamu ibn rushd al-maliki al-hasid ga sunan al'imamu ibn hazmin al-zahiri ƙwararren malami ne ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza sannan kuma ya zo ga ilimi a addinin musulunci ba wanda ya buga da ibnu hazmin ya kayar da shi sai dai ka ji zafi ka gudu to ashe yanzu lalaci ne da ya samu mutane suka lalace suka koma suka rugurguje shi yasa sai suke ganin ai kawai shi kenan waɗannan yan boko su ne da kowane ilimi kuma tare da haka karatun da ka iya na addinin musulunci ba zai hana ka kuma ka je ka kware ka zama dan boko ba Don idan ba malaman musulunci ne suka je suka shiga bokon suka yi ruwa suka yi tsaki ba yan bokon nan ba za su rena kansu su dawo daga ainihin gigicin da suka shiga ciki ba saboda ana ganin duk wanda ya zama malamin musulunci to ma kamar Allah ma ya haramta mai ma ya ji turanci ko ma ya koya ba zai iya ba da an ji malami na turanci sai a'a ashe ya iya turanci wato shi kawai kamar wani mala'ika ne daga sama ma yaya akai ma tsautsayi wannan ganganci ne ma turanci ya je bakin shi duk wannan reni ne ga addinin musulunci Allah ya kiyaye sai mu ci gaba insha Allah ta'ala malam yace الثالث dalili na uku daga cikin dalilan hadisi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga sahabi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce man iqtabasa ilman min an-nujum wanda bi ya sano wani ilimi daga cikin ilimin taurari iqtabasa shu'batan min an-nujum haƙiƙa ya ɗosano iktabasa shay iktabasa shu'batan min sihiri haƙiƙa ya ɗosano wani yanki na daga sihiri zada ma zada gwargwadon sihirin zai ƙaru gare shi da gwargwadon yadda ya ɗosano ilimi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake nufi wallahu alam wanda ya je shiga ilimin taurari ilimin taurarin nan shine a yau zaka ji ana tabajjuj da shi a ce an duba tauraron wane kaza an duba kaza sai kaga a cikin jaridu musamman jaridun ƙasan masar sai ga ana ainihin rubuta hoton taurari kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ta hanyar tauraro kaza an yi kaza ta hanyar tauraro kaza an gane kaza ta hanyar kaza to wannan irin ilimin ta hanyar shi ake ainihin bokanci sai mutum ya zo sai ce an duba tauraruwar shi lallai ko ya tsaya takara ba zai ci ba don haka kar ma ya sake ya tsaya to irin wannan irin wannan to shine annabi yake cewa wanda ya dosano irin wannan ilimin na taurari to ya dosano wani yanki daga yankin sihiri wannan tsafi ne wannan laifi na tsafi gare shi zai karu ne gwargwadon irin yadda ya kara zurmuka kanshi a ciki in ya shiga sama sama to sama sama in ya shiga ga zurfi haka wannan hadisi gashi a ƙasa mala yace rawahu abu dawuda abu dawuda ya ruwaito shi bi raqami khamsa wa tis'a mi'a Ah, wa tis'ina wa salasmi'a wato lambar hadisi ko haka ne lambar hadisi na dubu uku da ɗari tara da biyar sai zama birakami hamsa wa tis'ami'a wa salasa alaf lambar hadisi na dubu uku da ɗari tara da biyar wa maja haka al-imam ibn maja inji yayi kuskure ya ce ibn majata ya buga ta tare da cewa wannan kuskuren naji ya faru ga wahid bali hatta a wajen karantawa ya ce ibn majata wannan gaskiya kuskure ne ba a cewa ibn majata ha ne wannan hakuri ne ibn maja din kuma ba wasali ake sa mai ba ɗaure shi ake برقم ستة وعشرين wasaba'a mi'a wa salas alaf wato lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da ashirin da shida wa hassanahu albani fi sahiha a shekul allamatul albani ya kyautatar da wannan hadisi a cikin silsilar sahiha bi rakami salasi wa tis'ina wa saba'a mi'a a lamba hadisi na ɗari bakwai da casa'in da uku wa fi sahih haka albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahih sunan ibn maja da kaji ya ce sahih ibn maja ba ibn maja da ke hannunka ba sahih sunan ibn maja ibn maja albani ya raba shi biyu akwai ba'if na ibn maja akwai sahih na ibn maja akwai sahih na abu dauda akwai ba'if na abu dauda akwai sahih na nasa'i akwai ba'if na nasa'i akwai sahih na tirmidhi akwai ba'if na tirmidhi wannan aiki ne albani ya tsaya yayi aka buga su tun da dadewa yanzu an sake musu sabon bugu a maktabatul ma'arif ainihin wato kyakkyawan bugu dukkanin kowanne daga ciki zai zama ainihin wannan mujalladi uku wannan cikon shi na hudu misali a e, e, sunan nasa'i sai zama sahihai mujalladi uku ba'ifi shine na hudu abu dauda haka tirmidhi haka ibn maja sai ya zan ainihin shi ma guda uku sannan kuma na hudu din cikin shine ba'ifi din to in ka ce sahih ibnu maja sahih ibnu maja to yana nufin wannan na albani ba wai ibnu maja da ka sani ba duk da mutane na kuskure suna cewa sitta siha ba a cewa sitta sihahi kuskure ne a cikin ilimi in kace sitta sihahi wannan kalma ce kuskure ce a'a bukhari muslim su ne sahihaini amma abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja ba a ce musu sahihai saboda a cikin su akwai ba'ifan hadisai akwai maudu'an hadisai a cikin su akwai hadisai ingantattu akwai na ƙarya ma a ciki saboda haka bai halatta a ce musu sahihai shida ba sai dai biyu ne sahihan kawai shi ne yace ainihin a juz'i na biyu shafi na ɗari uku da biyar sannan kuma bi isnaini wa salas alaf da kuma raqami na dubu uku da biyu haka ainihin a cikin sahih sunan ibn maja kenan al'allamatul albani ya hassana wannan hadisin kun ga haka Allah maɗaukakin sarki yake baiwar shi a nan kasashen mu ana nan ana ta zagin ashekul allamatul albani ba don komai ba masu zagin albanin nan galibi ba su wuce yan kungiyar izala ba jahilan cikin su ba wani abu bane ba su san albani ba su san komai ba ba su iya karanta littafin shi ba ni albani muhammad awal ni ne ne musu laifi to saboda jahilci sai suka ɗauki aƙida irin ta yan shi'a dan yan shi'a aka sani da haka yan shi'a ne da suke jin haushin aisha to duk wata mai suna aisha sai su zage ta da suke jin haushin Muawiya duk wani mai suna Muawiya sai su zage shi don haka tun da Aisha an santa kyakkyawar mace ce jazir sai su yi mutum mutumi gunki jazir kyakkyawan mace sai su ta tsula mata bulala wai suna dukan Aisha yan shi'a kenan ba dan komai ba saboda zunzurutun jahilci shekul Islam Ibn Taymiyyah ya musu raddi a mujalladin farko na littafin shi Minhajus Sunnatin Nabawiyya yace to ai in haka ne suna kawai sai sa kyamaci mutum yace to ai a jahiliya akwai wani bamaguji sunan shi aliyu me yasa suke kauna sayyidina ali in haka ne ko ba sa ba sa kin bamaguje tunda suna kin wancan bamagujen to sai su wannan aliyu din baban hasan da husaini mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amarin yake kadai don suna kin ni Muhammad Awwal Adam ni kuma laifin da ne musu kadai na ki shiga kungiyar su su sun so da a ce na shiga kungiyar su to alhamdulillah bukata ta biya ba sunna ba ko bid'a na kawo na ce sunna za su yarda da ita amma tun da na ƙi shiga to shi kenan to duk wani mai suna irin nawa to kawai da an ce albani kwakwalwarsu ba ta tunanin kowa kawai sai ni to don haka duk mai suna albani suna gaba da shi to don haka wannan sai suka haramta wa kansu makon da ya wuce matasa daga garin misau suka yi min waya suka ce wasu malaman kungiyar izala yan bangaren jos jasawa kenan ismailawa sun ainihin eh, sun zo sun yi wa'azi sun zazzagi Muhammad Nasiru Din Albani sun ce wai Albani Bature ne nace gaskiya ne ba karya suka yi ba wai tuba yayi nace to tuba in tuba yayi me laifi su daga saman bakwai ce ta idan sama'un shaqqat suka faɗo suna musulmi ko idan sama'un faqarat ce suka faɗo suna musulmi eh ko dai in su ba tuba suka yi ba iyayen su tuba suka yi in ba iyayen su tuba suka yi ba kakannin su tuba suka yi labudda dai wani ne ya tuba cikin su tunda in dai ba annabi Muhammad ne babanka ba ko Abubakar Siddiqu ne babanka tuba yayi dan Abubakar ma sai da ya kalmar shahada mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka me ya aibu nace to magana dai akan wai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yadda suke tunanin wai tuba ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah to me laifi babu laifi to amma ba ma haka abin yake ba shi yasa akwai tarihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani mulakhas wanda wani babban malami a jami'ar islamiyya ya rubuta sai na ɗauka sai na ainihin fara fassara musu zan aika musu da fassarar da kuma ainihin shi na larabcin su ma suka ce za su yi wa'azi duk wanda ya ce wani abu a kansu su ma su ce kamar yadda sarkin gombe Allah ya saka mishi da alheri da muka je muka yi wa'azi matasa suka samu kofa suka fara wa'azin sunna a kofar gidan shi nan da nan ya fahimci sunna nan da nan shikenan sai ce duk sanda wasu suka zo suka yi wa'azi suka yi ƙarya akan ku ku zo ku kafa wa'azi ku faɗi gaskiya to haka shi ne suna nan za su shirya wa'azinsu su ma a misau ɗin su zo su suka je suka samu wannan malamin abin kunya da suka je suka same shi malam ka ce kaza kaza game da Muhammad Nasiru Dinar albani me dalili ai na ka karanta sai ce shi ma an je wa'azin kasa ne ji ya zama dan kasa kenan ya zama maciji mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga irin wannan bankaura jama'a har yaushe za a ba irin waɗannan suna batar da mutane a'a ba zai yiwu ba Muhammad Nasir Din Albani babban malami ne mutumin kasar Albania gaskiya Albania a kasar Turai take kamar yanzu na Bahaushe zai musun a ce Zamfara ko Sokoto a kasar Hausa take babu wanda zai musun haka haka kasar Albania a tsakiyar kasar Turai ne take ina fatan mun gane kasar Albania dan kasar ne baban shi kuma malamin fiqhu ne yadda kake ganin kai musulmi ne to kasashen su Muhammad Nasiru al Albani sun musulunta tun zamanin Sayyidina Umar da Sayyidina Uthman tun wancan zamanin kasar Albania ake musulunci to amma mutumin Najeriya haka yake Dr. Ahmad Muhammad nan da ya zo bahaushe ne gaba da baya iyayen shi gaba da baya yan kasar Sokoto ne kadai don sun je sun zauna Ghana an haife shi shikenan da aka tashi wa'azi za a yi mai raddi sai aka ce dan Ghana wai dan ka zama dan Ghana kai laifi kabilanci a wurin bahaushe da haka ya lalata addinin musulunci wannan kabilanci ya kai Dr. Aminu Dini ya je na wa'azi a Enugu da Turanci sai wani nyamur ya tsaye da shi ya ce wannan annabi Muhammadu da kake ta faɗi ba haushe ne sai ya ce a ba ba haushe bane sai ya ce to zai musulunta sai musulunta sai aka ce amma me yasa kai tambayar farko sai ya ce da ba haushe ne annabi Muhammadu ba zai musulunta ba aka ce me yasa ya ce dan ina musulunta Hausawa gori suke yi ya ce a gaba na na sha gani ka musulunta kuma ne maka gori to wannan shine wannan babban malami a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani duniyar musulunci 90 bisa ɗari sun karɓe shi kamar yadda ka sani babu malamin da bai da makiya tunda manzon Allah ma yana da su waye zai ce Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai da makiya to waye zai ce manzon Allah bai da makiya bayan ga Allah yana cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan ko kowanne annabi sai da ya yana da maki dan haka duk wanda ya zo zai wa'azin annabawa sai ya samu makiya annabi nuhu baka karanta qur'ani bane wa'azi wani irin wa'azi ne bai ba yayi da daddare yayi da rana yayi a boye yayi a sarari ba irin yadda bai ba amma duk sun saurari wa'azin ba saurara ba don haka wannan babban malami duniyar musulunci fa'idantuwa ake da littattafan shi yanzu wannan malami doktor ainihin abu amina da ya tashi a cikin shimfiɗar wannan littafin nashi wannan da muke magana ɗazu wanda yake magana akan ruqya a cikin addinin musulunci da ya taho shimfiɗar sai ya ce to hadisan da zai ainihin hujja da su zai yi ainihin hujja ne daga alqur'ani da ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu waɗanda suka zo cikin bukhari da muslim sai ya ce amma dukkanin hadisan da ba bukhari ko muslim suka zo ba sai ya ce to in doing so i have replied upon the works which have been critically authenticated by Sheikh Nasiruddin Al-Albani, one of the leading hadith scholar in this century. ya sai duk hadisan da suka zan kawai ba bukhari ko muslim ba kawai zai koma waɗanda albani ya inganta da su zai hujja to dukkan mutane ya waye amma mutanen kungiyar izala suna ta dabar da ku suna ainihin kyamatar da ku hanya ce abubuwa a sauƙaƙe za ku fahimta a'a sai